قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga sayyiduna abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake takunu al-ardu yawm al-qiyamati خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace takunu al-ard yawm al-qiyamati khubzatan wahida wannan ban kasa kasa wannan kasa baki ɗaya ranar lahira za ta zamo dunkule ɗaya kamar yadda ɗayanku zai kwaba abin nan ajiyar kamar kamu kenan ko alkama ubangiji maɗaukacin sarki yana sarrafa ta yadda ya ga dama ma'ana wannan kasa da kake gani da abin da ke cikinta da tuddai da duwatsu da komai da komai da karfinta da ta ranar lahira za ta zamo wata kunul ardi wata kunu kal'ihmin mamdud kun gane ko shine ce sai ka zama kamar dunkulin abin nan ne a kwabakan alkama ko kamu Allah madaukakin sarki yana juya ta yadda ya ga dama yake biyadihi al-jabbar al-jabbar ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala allati allazi allati allazi yadullu ala al-jabarut يدل على الجبروت يقول الجبار فأنا في بيده yanzu ai waɗannan sifofi ana akwai tsororin fassara su aliyadu wal qadamu wal rijlu wal aynani wa ai babu wani shakka yanzu akwai babu tsoro ko tunda an riga an fahimtar da mutane me ake nufi da in aka ce biyadihi da hannansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake faɗan wa'annan biyadihi a idan Allah madaukakin sarki wa'annan sifofi da yake tabbatarwa Allah madaukakin sarki sahabban da manzon Allah ke magana da su akwai su sayyidina Abubakar, sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali Abdullahi dan Umar manya manyan sahabbai manya manyan malamai akwai kuma sahabbai mutane wa'anda suka fito 'yan kauye daga ƙauye wa'anda suke ilimin su bai kai waɗannan ba mm. amma duk da shi manzon Allah ya tsaya ce ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi su kuma da suka ji ba su ce a a ayan aka ce yadu hannu aka tabbatarwa Allah madaukin sarki hannu an kamanta shi da makhluki ba hmm. wanda yake makutar wannan dan me sun suna fahimtar abin ne daidai da zatin Allah madaukakin sarki ba zai taba yiwuwa ba dan an ce an ce dan adam na da hannu mahluki na da hannu aka ce Allah madaukakin sarki yana da hannu abinda zai zo cikin kwakwalwarka ba abinda ka taba sani na hannu sai ga abinda kai ka sani hmm. yasa duk sa'an da aka ce maka hannu inda hankalinka yake kenan hmm. mun gane ko hmm. ba na taba ba ku labarin kisa ne wanda wanda ga dan zakara ba wani mutum ba ku taba ji ba a maimaita wani mutum ne makaho baya gani sai wata rana Allah ya bashi iko ya idan sa ya bude ba abin da ya gani sai zakara sai kuma idan ya rufe tun da yake bai taba ganin komai ba sai ne zakara abin da ke cikin kwakwalwarsa kenan sai ya koma ya zama makaho duk sa'an da ake magana aka ce akwai wata dabba sunanta giwa mm. sai ce giwa yaya take ta yi dan zakara aka ce zaki aka ce duk abinda abinda aka aka faɗa masa sai ya kamanta ya ce wannan abin ya yi kamar dan zakara mm. saboda ne abin da ya taba gani kenan shi yasa duk wani kiyasi da zai yi na girma ko kankan sai ce zakara mm. mun gane ko shi kuma al'amarin ne da yake faruwa ittirafu ne fil ismi la yastalzimu al ittirafu fil ma'ana hmm. mahalukai ma Abdullahi dan Abbas yake duk laisa fi jannat duk abin da ake bada labari a cikin aljanna akwai kaza akwai kaza akwai kaza yace suna ne aka kusanto ma don ka fahimta abubuwan da ke cikin aljanna sabanin abubuwan da ke cikin duniya amma suna ta kadai suka haɗa to haka Allah madaukakin sarki zatin sa ya sha bamban da zatin duk haka kuma sifofin Allah madaukakin sarki sun sha babban da wata sifa duk da dan duk abin da za ka iya yin tunani ka gano game da Allah madaukakin sarki kwakwalwarka ce ta haifar da wannan abu da kai da kwakwalwarka da abin da kwakwalwarka ta haifar duk makhlukai ne Allah makhluki ne Allahu ka kazalik yasa an aka ce yadun laji sai ka ce yadul lahi yaya ka tabbatar wa Allah hannu sai ka ce manzo Allah ya faɗa ai in ka faɗi haka ka kamanta Allah da bayan sa ke ne ka ce a'a ba abin da ake nufi kenan ba kai ne wannan tasbihin ya shigo cikin kwakwalwarka saboda ka kore wannan tasbihin kada ka fada cikin laifi sai ka kore kalmomin da manzon Allah ya tabbatar amma ni na tabbatar da kalmomin da manzon Allah ya tabbatar ala muradin lahi kamar yadda ya dace da zatin Allah madaukakin sarki ba zai taba shiga cikin kwalwa na cewa na ce hannun Allah madaukakin sarki na kamanta ta jira hannun makhluki ba dan na san zatin Allah ya sha bamban da zatin makhluki haka sifar Allah ta sha bamban da sifar makhluki duk abin da tunani na zai iya ganowa makhluki ne Allah makhluki ne ba makhluki ba yasa suna ne الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المعنى لا يستلزم الاشتراك في المعنى ba haka bane an fahimci wannan ku to shi yasa duk sa'an da manzon Allah ya tabbatar da sifa sai kai ma ka tabbatar babu bila tashbihi kada ka ce kaman hannun kaza wala tamthili kada ka fala tadribu lillahi al-amsal ba haka ba haka bane wala ta'til kada ka ce kudura yadullahi ka ce kudratullahi a ah, manzo Allah ya fi ka iya ala ya fi ka iya larabci aiki yace yadul lahi sai ga ce a'a qudratul lahi to kai gyara ce me yasa to ai in aka zo in aka ce lazimul mazhabi mazhaban sai fassaran da kai ya aukar da kai abin da ka gudu lahi sai ce me qudratul lahi Allah na da kudura dan adam na da kudura baka da kudura eh akwai ko babu to yaya ana nan dai har yanzu an dawo an dawo kan abin da abin da aka gode mun gane ko eh ne ce biya eh, eh, kaza ma mana ka an li ma khalaqtu bi yadayya sai su wai bi bi qudratin Allah ma'ana sun sa ma Allah kudura biyu kenan kai ko kana da kudura sun fi dari mm-hmm. ba haka bari ne ya kudura iko iyawa iko sarkin garin ku ba shi da iko kai ba ka da iko a gidanka wane ne ba shi da iko mm. kowa da Allah Allah ya Allah ya baka ikon yin wani abu ya hana ka yin wani abu yasa duk sa'an da ka tafi cikin al-asma'u was sifat in ba hanyar salafus salih ka bi ba ka bata salafus salih sune sahabban manzon Allah da tabi'ai da sabakan manyan malamai tabi'u tabi'ina da wanda suka zo bayan su sa'id ibn al-musayyib da manyan malamai har aka zo kansu imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad ibn hanbal ibn shaybani abdullahi ibn mubarak aka je su ibn jarir at-tabari wa'annan manyan manyan malamai hanyar da suka bi cikin fassara al-qur'ani ko hadisi in ka kauce musu shi nan ka hada dan abinda kake gudu din sai ka zo ka fada a ciki shi yasa tun daga farkon fari sai ka fitar da wannan tasbih da tamsili a cikin kwakwalwarka sa'an nan yake bila ta'asili kada ka kore sifa da Allah ya tabbatar maza ce da kuma Allah ya tabbatar ka ce sai ka je yi gyara a ba gyara kai ba barna kai abin da yake daidai ita ce zaka gyara sai kai barna abin da yake kuskure shine ake mu gyara ko abin da yake daidai fa in ka ce zaka gyara shi ke abin da yake ya fito fili kuma ka ce za ka yi masa bayani sai kuma ya shiga dutse mun gane ko eh, yana ganin rana sai ka ce rana ta fito me ke nuna cewa rana ta fito duk bayanin da za ka yi ka shigar da abu duhu ya ce wa laisa tsaka fil azhani sai idza taja an-nahar ila dalil wai ba yadda za a yi kuma kwakwalwa ta iya fahimtar yanzu ka ce ya ce ka kafa masa dalili cewa rana na nan yanzu wace irin hikima ce da kai za ka kafa masa dalili rana na nan jamu yana kallo kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fi safari kamar yadda ɗayanku yake shirya abincinsa a cikin tafiya burodi ne burasa ce nuzulan li ahli janna yace garan ɗan aljanna kenan fa ata rajulun min al manzo Allah yana nuna wannan al'amari cewa ranar lafiya wannan tsari da ta sani duk babu shi kasa ma ta zamo kamar narkarka azurfa ko ko a'a sufi ne gashin eh, rago ne wanda aka buga fa ata rajulun min al-yahud sai wani ba yahudi ya fa qala sai ce بارك الرحمن عليك inda ba yahudi ta bayin abin kirki yahuda ba ta bayin abin kirki ba sai ala ukhbiruka bi nuzuli ahli aljanna yawm alqiyama yace bazan ta labarin abincin yan aljanna ranar tashin alkiyama ba qala bala yace eh, ina so قال تكون الارض قبضة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم sai kamar sai shi ba yahudin ya faɗi haka kaman yadda manzo Allah ya faɗa mana haka ya karanta cikin littafin sa sai manzo fa nazara annabi sallallahu alaihi wasallam ilaina kuma zahika hatta na nawajibu da manzon Allah ya fari ga yadda hali zai kasance ba yahudan akwai wanda ya ba wanda ya cikin manzo Allah sama da Yahudawa in ya fari daidai ma saboda kan tabbatar gud kaucewa ce wannan sai zai tabbatar abinda manzon Allah ya faɗa ko manzon Allah ya su sahabban su sai ya murna ya dace ya dariya hatta na nawajib ثم قال فنجي ألا أخبرك بإدامهم إذا بزن باك لاباري منين مية جزات في أبنك غارا إن الجنة با ba إدامهم بالام yace abin da ake abincin su shine balam menene balam yace nun qalu wa ma hadha abin da ake nufi da bala nama kamar nama saniya kamar ka ce abincin kaza kaza miyan kaza akwai nama a ciki وما هذا قال ثور ونور نور wal نور nur aka ce wani kifi ne babban kifi yana da hanta hantan na da wani ƙari gefen sa gefen hanta akwai ƙari wannan ƙari shine mutum dubu saba'in yanzu dan an maka wani abu duk kifin duniya a kifin da mutum dubu saba'in za su ba amma aka ce ba hantan ba tsarin da ke cikin hanta za a ba mutum dubu saba'in aka ce shine a garan yan aljanna yan aljanna sun fi dubu saba'in sun fi miliyan su za su yasa kifin aljanna da bayyana da cikin duniya ko haka yasa duk abin da ke cikin aljanna ana faɗa maka ne dan ba yadda za a yi ka fahimtar da mutum sai abin da ya sani yasa tilas ka ce mishi kaza ka ce mishi kaza ka ce mishi kaza in ba haka ba in shi zai shiga cikin aljanna kuma me me ne za a shiga kifi madara menene da menene dan ka iya ka fahimta abin da ka sani kenan yake maka wahalar saya sai a ce akwai nono akwai madara akwai zuba akwai menene da menene ba wai gwangwani daya naira dubu naira dubu da ɗari biyu da a'a a'a gulbin madara za a gulbin nono za a samu mm. ba ƙwaryar zuma guda daya ce ma naira dubu biyu ku sake sai kana hafiya ya uwa ya a'a sai aka ce maka korama za a kawo na zuma mm. ka taba ganin koraman zuma a eh, zuman duniya waye ke saka waye ke saka zuman duniya ba kudin zuma ba zuman lahira ya ina wannan zuma misali ake maka kawo yasa duk abin da zaka fassara ka bi hanyar salafu salih sai ka samu lafiya sun fi kowa fahimta dan sun fi kowa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرتي يحشر الناس يوم القيامه za a tada mutane ranar tashin kiyama ala ardin bai za'a akan wata kasa doron kasa fara hasra'a fara tas ko wacce take haka hadu da jaja kadan ka fursatin nasiyi to sai za a yi ma bai misali sai aka kawo masa misali da abincinsa yace kamar yankin burodi ne da aka gasa da farar alkama babu albus a ciki ya za ka ga wannan burodi sai ka ganshi fari babu wani tas babu wani abin da yake hada a ciki to shine aka yi masa misali Hala salun auwai ruhu laifasiya ma'alamun la'ahadi. Ya ce wannan kasar wannan duniyar da za a wayi gari, dama Allah ya ce yauma su ba galun ƙayar a wasu da babu wata alama da zaka iya fahimtar nan Kano kenan nan, ko canzawa, ko nan kurmi, ko nan sama-ne, ko nan ƙasa, babu wata alama san ba abin da za ka iya ganewa. kowa ya zama mai kenan ba gidaje ko ba kada abinda babu wata alama da za ka iya sanin nan kwari ne ko nan tudu nan gida ko nan gari babu wata alama ka waye gari ba ko ba abinda ka sani haka kowa ya sani haka kowa ya waye gari ba abinda babu kaifal hashr yaya za a tattara mutane ranar tashin alkiyama eh. sawa'an ka yadda ka yi imani baka yadda ba baka yi imani ba ka yi tanaji a shirye kake abinda yadda ka zo duniya ba a shawarce ka ba haka za ka bar ba a shawarce ka ba haka za ka wayi gari ranar lahira ba sai ka zaba ba mm. to sa'an nan abinda za a yi hisabi shine ayyukanka قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كرمه من الله صلى الله عليه وسلم يتي يحشر الناس على ثلاث طرائق ذا أتاد متاني معنى حشي راغبين sune humu sabiquna was-sabiquna al-awwaluna sabiquna wa da sauran jama'an mu'minai baki daya ma'ana waɗansu za su tashi sai an tsallake sirati ma ba san ina azumi yayi akai ba wa'ansu kuma za su zo da karfi kamar garman doki kamar kaza kamar garma kamar wani yazo kamar saurayi mai shekaran shekara arba'in mai shekara talatin ko arba'in wani kuma yazo da rauni wani kuma da jan gindi wani da kaza kaza kaza sai ce radidina sune as-sabiquna na biyu rahidina wanda suke sauran muminai kenan amma ba su yi sakaci ba ba su yi wasa ba sun tashi tiryan tiryan tiryan tiryan har suka tafi sa'annan wasnani ala ba'iri sa'annan waɗanda suka yi sakaci waɗanda ba su kula ba ba sa sauran wa'azi sauraron wa'azi ba sa bin addini suna da wasanni suna da sakaci sosai a waye gari sunan sun zo a makare sun yi lati wayannan mutum biyu kan rakumi wayannan mutum biyu kan abar hawa duk sa'an da aka ce tafiya ta yi tafiya sadi sadikuna magabata sun tafi wayannan sun zo suna wasu so wannan na so mutum biyu hau ka san al'amari ya daburce kenan lokaci ya kure kenan kowa baya son a bar shi baya sai ga mutum uku ko hudu ko biyar ko goma suna son su hau rakumi me yasa ba ku yi tafiya ba ku yi da wuri tun farkon fari ba har sai da lokaci ya kure kowa baya son a bar shi baya banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai baka wannan labari واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم ويحشر بقيتهم بقيتهم النار sa'annan waɗanda suka saura dama an ce as na farko kenan sauran ammatul mu'minina Allah ya musu arziki su ma sun tafi sa'annan waɗannan da suka sakaci sun zo ga sunan acan acan wannan na nema ya tsallake wannan sa'annan sai wuta ta zo ta kora su tafilu ma'ahum haythu qalu inda za su yi bacci rana da ita za su yi wadda bitu ma'ahum haitu batu inda za su yi baccin dare da wutar za su yi wa wasu bihu ma'ahum haitu asbahu inda duk suka waye gari tare da wutar za su waye gari wa tumsi ma'ahum haitu amsu duk inda suka yamman za su shiga da yamma tare da wutar ma'ana wutar ta lizimce kenan a'azana Allah Allah ka saka mu cikin rabibina as-sabiquna al قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا نبي الله an karbo daga sayyidina Anas Allah ya kara masa wani mutum yace ya annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam kaifa yusharu al-kafiru ala wajhihi yace ya annabin Allah yaya za a ce za a sa da kafiri akan fuskarsa yaya haka zai yi ko abinda ka sani shine mutum sai dai tafiya ko ya jagiri ko amma yaya za a ce kuma mutum za a tada shi akan fuskarsa ya zai tafi akan fuska qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sadiqul masduq yace أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه أن يمشيه على وجهه يوم القيامة yake Allah da ya iya ya sa ya iya ya tafiya akan kafafunsa a duniya ba zai iya sa ya tafiya akan huskarsa a lakira ba ala fatada bala sai suka ce zai iya wa izzati rabbina na wace da buwayar ubangiji قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سميت سعيد بن جبير سميت بن عباس سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرسي وابن عباس إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بالتأكيد إن هذا توكيد كنقول لليس ملاق الله ذاك حدود الله ما أوكتين سركين للي باب مكوى خفاتا باب تاكلمي kowa haka zai zo farfajiyar ranar lafiya كما ba da ana وعدا علينا يد alaina yadda aka haifi mutum باتا zai zo ba tsirara ba riga ba hula ba takalmi ba riga ba aska biyu ba malum malum ba wundiya ba kaki ba hulan kwano ba dindi ba komai mushatan kuma a kasa kowa ce tafiya ba mota ba wanda ya isa hurlan kuma kowa da lobarsa yadda aka haifi mutum ya so shi sa haka zai kada sufiyanu sufiyanu ya ce wannan hadisin yana cikin um, hadisan da sayyidina abdullahi dan abbas ya biyo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة ابن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن كربونك سيدنا عبد الله بن عباس الله يكرمه سدايتي قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya tsaya a cikin sahabbansa yana kutuba yana musu jawabi yana musu bayani وقال بيتي إنكم لليكو محشورون زأتا دقوران تاج القيامة أكتراكو خفاة باتا كلمة عراة قرارا كما بدأنا أول خلق نعيده kaman yadda muka faro halitta haka za mu mai da shi za mu mai da ita wa inna awwala al-khalaiq yuqsa yawm al-qiyamati ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace farkon halittar da za a ba shi tufa ya saka shine sayyidina Ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji yace sai naga annabi Musa yana rike da al'arshi ban sani ba ko ya mutu ne farko ya farka kafin ni ko ko yana cikin wanda Allah ya togace yau kuma manzon Allah yace farkon wanda za a ba shi tufa ya saka shine mm. Ibrahim wa'annan duk ba sa nuna cewa sayyidina Musa ko sayyidina Ibrahim sun kama kafar manzo Allah ba su shi ba wa innahu manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam yake ranar lahira in aka wayi gari kowa tsirara zai bayyana ba takalmi ba riga ba hula ba mota ba komai a kasa za ka yi tafiya tun daga mahashar har ka tsallake sirati har inda za a je a yi fitsari mun tsallake hadisi daya حدثنا a cikin na ne babu shi cikin wannan eh yana tafi ya zo bifarin kenan insha Allah yace farkon wanda za a ba tufa ya saka sayyidina Ibrahim sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa innahu cewa yadda al'amari yake sai yuja'u bi rijalin min ummati za a zo da waɗansu mutane a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa yuqhazu bihim zata shimali sai a kama su a yi haku da su zan hanyar wuta kenan fa aqulu sai manzon Allah ce ya rabbi usai hadi al'umma ta ke, al'umma ta ke. dama sai aka tambayi manzon Allah tun daga farkon duniya har karshe an waye gari fasashin lafira yaya za ka yi ka gane al'ummarka yace ai da an da an gansu za a gane gabobin alwala na haske ne gurral muhajjalina kenan fuska da gabobin alwala daga manzon Allah ya ga wannan ya san al'ummar sa ce waɗanda suka karbi suka karbi da'awar sa sai a ka a ɗebo waɗansu a yi habu da su hanyar wuta za a je da su manzon Allah ya rika cewa al'umma ta ce al'umma ta ce fa yaqulu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ai kai baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba ai sun bar kirba sun bar sanna sun kirkiro sun yi sun yi fa aqulu manzo Allah ce sai na ce kama qala al abdu salih hmm. kaman yadda bawa nagari ya faɗa wa kenan wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihi hmm. falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت Ila الحكيم إلى قوله الحكيم قال فيقال sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu cewa da su lam yazalu murtadina ala aqabihim ai ba su gushe ba suna komawa baya tun da ka bar su suka bar shirba wannan ya kirkiro wannan ya kauce wannan ya kaza wannan ya kaza ma'ana sun koma baya sun bar shirba قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن ابي صغيرة عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني حدثني القاسم بن محمد بن ابي بكر ان عائشه رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara masa yadda sanadin daga haddathani al-Qasim ibn Muhammad mm. ibn Abi Bakr mm. wa kana jika wa kana sayyidina Abu Bakr anna Aisha radhiyallahu anha qalat mm. wa jati Aisha ya take a gare shi eh Aisha ɗan uwar nana Aisha ɗan uwar Muhammad Muhammadu su ke haifo wannan nan na na ayyuka ta zama ne ke nan ba da su koya kun na na aisha Allah ya kara mata da ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tuhsharuna za a tara qur'anan tashin alkiyama kufatan babu ta kalma uratan irara burnat da luba kowa yadda aka haife shi haka zai koma qalat aisha da manzon Allah ya faɗi haka sai na na aisha tace fa qult ya rasulullahi ar-rijal wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd na aisha ce ya manzon Allah haka za a wayi gari a tsaya a wata riwaya ce ta ce kai mata in za a tsaya haka turara wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan a wannan riwaya ce ya manzon Allah maza da mata za a wayi gari turara wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan فقال لما الله صلى الله عليه وسلم يقول الأمر أشد من أن يهتم لذلك يقول الأمر ياشي جنا با ود زي سوى يكي كسر شي بيتيا كي كسر كي قول أم أدب با أبن لغن كي كلو سي لم أنت يوم يقوم الناس لرب العالمين با أبن لغن شاكا كي كي كي كي كي ورب با ruwanka jijiya ce gabanka jijiya ce bayanka dan adam ne aljani ne kan lokaci kana Allah Allah yaya za a yau sai da hali yayi kun sai manzo Allah ya ce ayi al'amari ya da haka yadda kike tsammani wani bai san wanda ke kusa da shi ba mm. kowa ne ne kuwa قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة إذا من قصد الله صلى الله عليه وسلم أرنفا فقال سيتي atarzauna an takunu rubu'a ahlil janna kuna son ku zama ɗaya bisa hudu na yan aljanna kulna na'am sai sahabbai suka ce muna so ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya sake cewa atarzauna an takunu thulutha ahlil janna kuna son ku zama ɗaya bisa uku na yan aljanna kulna na'am sahabbai suka ce muna so qala sai manzon Allah ya sake fadar cewa atarzauna an takunu shatra ahlil janna kuna son ku zama rabin yan aljanna kulna na'am muka ce eh muna so qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin na rantse da sarkin da ran muhammadu ce ne Allah sarki ba haka kuma ka tabbatar da garin akwai sarki ba haka bane babu ne. wa'annan duk babu ah, abinda ake so duk wani tashbihi da tamsili ka cire cikin kwakwalwarka mm. abinda Allah manzo Allah ya tabbatar manzo eh, Allah ka tabbatar ka cire wani tashbihi da tamsili da wani abu cikin kwakwalwarka sarauta Allah daidai yake da sarauta duk ba sarauta ne sunan sarauta amma kai a gaban mai ko babu akwai bambanci ko babu menene bambanci eh to kaji ko wai ba da ya ga wahala sai ce Allah sarki ma'ana duk wata sarauta ma duk an ebe yau Allah ne sarki mun gane ku wani ya shiga fada ya sha wahala ya fito ai ba wani sarki sai Allah ba wani sarki sai Allah zai biya sai sai arba da sai sarki ke sai kuma ba wani wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantsa da sarkin da ran muhammadu ke hannunsa inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna mm. manzo Allah ce ina fata ina kaunar ku zamo rabin yan aljanna Wazalika zalika sai manzo Allah ce anna aljannata la yadkhuluha illa nafsun muslima mm. aljanna ba wanda zai shiga sai musulmi wa an antum fi ahli shirki illa ka sha'ratil bayda fi jildi saurin aswad mm. yace ko kuma a cikin al'umma ba kamar ba ku da yawa a cikin al'umma yadda ka san dabba na tsaye jikin dabban baki sa'annan gashi duk baki sai a samu fari kwaya daya a أو كالشعرة mm. Sauda fi jirgin saurin Ahmad mm. ko kamar bakin gashi ne a cikin dabba ma'ana wani abu ɗan kankani ka gaishe abu da yawa ma'ana al'ummar a manzon Allah na sallallahu alaihi أمن أمن قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن اي من ce meye bambanci tsakanin sarautar Allah da sarautar bai ba da farko tana da karshe tana da farko da kai ba sarki bane ta zo ka zama sarki za a wayi gari kuma ranar lafira a ce anal maliku aina muluku duniya za ka ɗaga kanka mana tana da farko tana da karfi sarautar Allah kuma ba sa'annan sarautar ka Allah ya baka Allah ya ga dama ya ɗauke sa'annan kai sarki ne da sarautar ka in babu sarauta ka zama mu'min to Allah madaukakin sarki shi wadatarsa zafi ne mm. sarautarsa zafi ne ba za a taba cewa garin da Allah ya taba zamowa ba sarki ba ba za a taba cewa garin da zai zama ba sarki ba mm. a'a akwai shi kuma bambanci sa'an nan kuma sarautar ka akwai inda kake da sarauta mm. ba haka bane sarkin sarkin abarkan ya shigo Najeriya ya zama bako ko zai tsawa kamar da zai tsawa a Amurka ya zama ne ya zama su shugaban kasar Najeriya ko sai inda aka saka shi a saka shi mota a kai shi a kai shi a kai shi ba haka ne duk sarki inda kake mulki shine kai ne sarkin wurin Allah kuma akwai inda yake mulki akwai inda baya yi kuma duk sarki iya sarautarka a duniya lahira kai sarki ne akwai bambanci da yawa tsakanin sarautar Allah da sarautar amma duk sunan sa duk sunan amma akwai bambanci ko babu to haka duk sifofin Allah madaukakin sarki قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي sa'annan kuma sarautar dan adam ana iya mai juyin mulki sarautar Allah kuma fa qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu man yud'a yawm al-qiyamati adamu farkon wanda za a kira ranar lahira shine adamu ba shine abul bashar ba فتراءى ذريته فيقال kira آدم ba shi ne abul bashari ba ba an sai ga zuriyar duk ba shi ne wannan ya kalla wannan yana kallo wannan yana kaza kai wannan yana kaza kaza kaza kaza saboda wani babban al'amari zai kasance dan aka kira Adamu sai Allah madaukakin sarki ce Adam هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بأس جهنم من ذريتك wace ka cire waɗanda suka cancanci shiga wuta a cikin zurriya ka saka su shiga wuta فيقول في النبي آدم يا ربي كم أخرج وجن وذنكر فيقول أخرج من كل مئة تسعة تسعة وتسعين ka ɗebi mutum ɗari ɗaya babu a kowane mutum ɗari a kowane mutum ɗari ka ɗauko tasa'in da tara su za su shiga ta ɗaya ne zai saura yace a nan ne za ka ga ɗan yaro kan ɗan ya fara farfura nan ne hankali zai tashi mutum ɗari an ce tasa'in da tara za su shiga kwaya ɗaya zai saura yaya za a yi فقالوا في صحابتك يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون فماذا يبقى لنا يا من ذا الله هو الكريم أكد وجدت إن ترميز التوراة قال يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود إذا الأمة تاءت الأمون كاتي فرنجاتي لأجل دبا فكا ma'ana ya juju wa ma juju sun fi yawa cikin su za a bi wannan ɗimbin yawa in ba haka ba a ce mutum ɗari ɗaya kaɗai za a bar ya shiga aljanna da tara wani irin alam na shira za ka yi rannan in na fata na ko sai ka sauke ya yi miliyan eh? eh? malayin ko ko a ce kai babu kaulin lahi azza wa jalla babu fadar Allah madaukakin sarki inna zalzalata sa'ati shay'un azim lallai girgizan tashin alkiyama abu ne mai girma mai ban tsoro azifatil azifa ai lokaci ya kusa iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamaru lokaci yake tashin kiyama ya kusa ya kusa قال حدثني Yusuf? ابن موسى قال حدثنا جرير جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي يقول الله يا آدم الله يتي يا كي آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك النبي آدم كما tabbatar da ya tabbatar da sifatul yadi wal khairu fi yadayka yace labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka kaga annaba da manzannai waɗanda suka san Allah ba ta wasa cikin suna makarkata ne duk karma da suka san za su faɗa su fadan ci gaban Allah shi za su faɗa قال يقول يأتي أخرج بعث النار كثير وأن سكة تنشي غاوتا فتشتت قال وما بعث النار يتي مطوى نيني مطوى نوى نيسان فانتي نوى قال فئة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين أتكن جبو تريكرا تسعين لترا فذاك حين يسيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد من ذلك فاشتد ذلك عليه sai abin ya cikin mutum dubu a cire ɗari tara da cikin da tara a ce ran lokacin ne za ta ga yaro ya yi furfura mace ta zubar da abin da suke cikin ta shi nan wata ran su fara wa ma hum bi sukara walakin azaballahi shadid a ce mutum dubu mutum ɗaya za a bari wani irin hayani rudani mutane za su a ciki faqalu ya rasulullahi ayyuna zalika ar-rajul in ya manzon Allah wane ne wannan mutum da zai shiga aljanna sauran su zai shiga wuta قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي أبشروا البشر وكوي البشر فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل yace za a ɗebo dubu a cikin yajuja da majuj a cikin ku mutum daya kuma qal sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallazi nafsi bi yadihi wallazi nafsi fi yadihi mm. na rantsi da sarkin da raina ke hannansa inni la asma'u an takunu sulusa ahlil janna mm. ina ina fatan ku zamo sai bisa uku na yan aljanna qala suka ce فحمدنا الله فحمدنا الله وكبرنا الله اكبر الحمد لله من غودي ثم قال فأنا سيما الله صلى الله عليه وسلم يساك فدرسي والذي نفسي في يدي na rantse da sarkin da raina ke hannunsa a nan yake ne yadi nan yake fi yadi inni la asma'u an takunu shatra ahli aljanna ina fata ina kaunar ku zamo rabin yan aljanna inna masalakum fil umami kamathali ash-sha'rati al fi jildi saurin aswad aw ar-raqma fi zira'i al ko kuwa zane ne a cikin dansin rakulu eh, ma'ana ba ku da yawa a cikin al'ummomi duk manzo Allah ki wallazina fi yadihi wallazina fi yadihi wallazina fi yadihi ba haka bane to har masu sadar cewa akwai majal sun tabbatar da cewa at-tawhid bil masdar yamna'u al-majaz ma'ana in aka karfafa magana da masdar ya hana majaz hakika ake nufi ina ga kalma kai a maimaita ta so fiye da ake nufi. ma'ana hakika ake nufi kenan ko eh. باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم هذا من باب آه من باب استعمال الظن بمعنى اليقين بمعنى اليقين ألا يتيقن ألا يتيقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ما هكذا قال ويل للمطففين ويل للمطففين tsananin azaba ko boni ko kaito ko azaba ya tabbata ga masu tauye mudu ma'auni a cikin komai a cikin awo a cikin rayuwa a cikin menene da menene kana son kai a cika maka kai in za ka yi fita rabi kana son a girmama ka kai ba ka girmamawa kana son a mutunta ka kai ba ka mutuntawa kana son kai kaza a yi ma kaza kai ba ka yi kaza yake wailun lil mufassifina allazina idza kalu ala an-nasi yastawquna su in sun je su auno suna son a cika musu wa idza saluhu aw wazanuhum yukhsiruna amma su in za su auna ma mutane sai su rage sai ce ala yazunnu ulaika annahum maqutuna yawmin azim wa an ba su da yakini ne cewa su za a ta da su a wata rana mai girma yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin ranan da mutane baki daya za su tashi ma ubangijin tarikai sa'annan sai ce kalla mm. inna kitabal fujjar na fi lallai littafin alfajirai yana cikin asijjin wa ma a ajraka ma sijjin kowa ka menene asijjin me ya sanake ka abinda ake ce ma asijjin mm. ce kitabun marhum littafi ne a duk rubutawa wailun yawma idhin lil mukazzibina wayyo tsananin azaba ya tabbata rannan ga masu karyata manzannai allazina yukazzibuna bi yawmiddin waɗanda suke karyata ranar tashin alkiyama ranar sakamako ranar sakayya وما يكذب به illa kullum sadin أثيم ba wanda ke karyata ranar tashin alkiyama ko gaskiya sai wanda yake mai laifi mai keta haji mai tagawa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalina in aka zo ana karanta miki ayoyin mu sai yanzu ka cewa ai waɗannan tatsuniyoyi ne na farko waɗannan kansu bai waye ba wannan al'amari an ci gaba an samu ci gaba da Allah ku raba mu da zancen addini ku bar mu musarara ku bar mu miki kafa ku bar mu yi kaza kaza kaza kaza kaza wa idza tutla alayhi ayatuna qala kasatirul awwalina kalla hmm. bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubuna ba komai yasa suke yin hajji ba shine abinda suke aikatawa din nan shine ya rinjaye zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dan adam in mutum ya sa ya sa ya in ya sabi Allah sai a ɗiga haka zakarin kai ana ɗigawa ana ɗigawa har zuciyar duk ta rufe da ɗigo na bakar daddawa tawada aka ce wannan fa zalikumur rain wannan shine rain duk sa'an da dan adam ya kai haka baya yayin komai ba abin da zai razana shi ya rinka sabon Allah yana